Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 18 ga watan Afrilu a kan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a mu da wannan lokaci baba ya kuma makirri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai gwamnatin trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar koriya ta arewa cikin 'yan kwanakin nan firaministan turkiya ya mai da martani jiya talata ga masu saka ido na tarayyar turai waɗanda suka yi zargin an yi magudi a zaben raba gardamar ƙasar sannan shugaban amurka donald trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni na ɗaukar 'yan amurka aiki da kuma sayan kayan amurka to ko bayan ko gaba jin labaran duniya za ku ji cewa rundunar ba da kariya ga farin hula a najeriya ta kama wasu mata biyu da ake zargin su 'yan kungiyar boko haram ne kwamandan rundunar ibrahim abdullahi ya ba da ƙarin haske akan matan fatima aurenta uku mazajen su uku ita ma wannan ita ma su uku ta yi aure ah, ita fatima tana da juna biyu kuma abun allah bai dai ah, tana tare da wannan mugun ciwo a mu da muka gani ana ci gaba da kuma cece kuce a kan makudan kudi na kudade na kasar waje da hukumar efcc ta gano a birnin iko a yayin da hukumar nia mai kula da wato harkokin sirri na kasa da kasa a najeriya take cewar waɗannan kuɗaɗen nata ne ina ma'aikatan su wanda suke tsare suke lura da kuɗin nan ya ba same su ba har aka je aka fasa na gidajen aka shiga aka fasa sef ɗin nan aka zo aka fidda kuɗi daga baya suke cewa nasu ne a kasar ghana kuma imrana abubakar mai fashin baki akan harkokin siyasa ya yi mana sharhi a kan kwanaki ɗari da shugaba a kufa ado ya ɗari a kan ƙargar mulki sa'annan kuma akwai shirin demokuraɗiyya da sahabu aliyu zai gabatar amma fa duk sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran gwamnatin trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar koriya ta arewa cikin 'yan kwanakin nan tana mai cewa ita fa ta gaji da take-taken koriya ta arewar a famar da aika daɗe ana yi ta tsaida niyyar koriya ta arewar ta ƙirƙiro makaman nukiliya ba za mu huta ba ba kuma za mu haƙura ba har sai mun cimma burinmu na kawar da nukiliya a yankin ruwayen koriya a cewar mataimakin shugaban ƙasa mike pence a birnin tokyo jiya tun farko yayin da ya yada zango a birnin seoul na koriya ta kudu ya ce zamanin bi a hankali ya fa wuce inda yake nuni da salon gwamnatin obama na taka tsantsan a matsayin wata dabara ziyarar da pence ya kai arewa maso gabashin asiya ta zo ne a daidai lokacin da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro laftana janar harvard raymond mcmaster ya gaya ma kafan labaran abc news cewa muna iya ɗaukar kowane irin mataki a koriya ta arewa to sai dai duk da haka mcmaster ya bayyana fatan ba za a kai ga ɗaukar matakin soja kan koriya ta arewar ba a wasu tagwayen sakonnin twitter na kwanan nan shugaba trump ya bayyana koriya ta arewa da wata fituna mai neman tayar da masifa sannan sai ya caccaki manufar obama ta wajen rubuta cewa sakamakon kwanaki 90 na farko a shugabanci na sun fallasa gagarumar gazawar manufofin waje na shekara takwas da suka gabata firaministan turkiyya ya mayar da martani a jiya talata ga masu sa ido na turai waɗanda suke zargin cewa tana yiwa an yi wani cogin kuri'a sama da miliyan biyu a zazzafan zaɓe na raba gaddama da aka yi a ranar lahadi na ƙara ma shugaban ƙasar iko da yake mai da martanin game da sukar da kwamitin masu sa ido na tarayyar turai suka yi binali yildrim ya ce lokacin muhawara kan sakamakon zaben raba ya fauce ya kuma ce abin da jama'a suke so ya bayyana a rumfunan zaɓe ya mai da martanin ne game da wato kiran da 'yan kwamitin suka yi na cewa a binciki wato zargin tafka magudi wanda masu sa idon da dama ne suka ce a yi wannan abu har sai ya kai ga kiɗa ya ƙuri'u marasa wato sahihanci da ya kai miliyan biyu da rabi alif kurum wani mamba ne na kwamitin sa idon dan asalin ƙasar australia ya ce adadin ƙuri'u marasa sahihancin zai iya ninka adadin rara na ƙuri'u da ainihin shugaba rajab tayyib erdogan ya yi nasara da su To karfa a shafa shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni wanda zai sa ya zama da wuya kamfanoni su ɗau ma'aikatan wucin gadi daga ƙasashen waje. umarnin wanda ake kira umarnin sayen na amurka daukar ba amurke aiki zai fara aiki ne bayan wani tanaji da ke tafa da shi ya kwaskware tsarin takardar visa ta h1bs takardar bizar ta h1bs ta amince ma kamfanoni musamman ma na fasahar lataroni su ɗau ƙwararru daga ƙasashen waje su yi aiki a amurka na tsawon shekaru uku kowace shekara akan ware gurabe dubu tamanin ko tasa'in da biyar na ɗaukar irin waɗannan ma'aikatan inda gurabe dubu sittin da biyar na masu digirin farko ne a yayin da kuma gurabe dubu ashirin na masu digiri ne na biyu ko ma fiye za mu yi amfani da abin da dukkan ku kuka sani sosai ana kiransa guduma a cewar trump yayin wani jawabi a kamfanin snap on tools da ke kinosho a wisconsin a jiya talata gwamnati za ta ɗau matakin ganin cewa kamfanoni na nuna shaidar cewa irin waɗannan biza ana baiwa ma'aikatan da suke da matuƙar ƙwarewa ne a ɓangaren su to sai kuma wannan labari da ke nuna cewa jigajigan siyasar amurka ciki hadda shugaba donald trump na dako abin da zai faru tun daga jiya talata a zaɓe na musamman a majalisar tarayya a jihar georgia ta kudancin ƙasar don a kan kushin akwai wata wato manuniya game da yadda ake ganin gwamnatinsa mai tsawon watanni uku zuwa yanzu trump da bai yi kamfe ba wato ɗaya daga cikin 'yan takarar republican a zaɓen wanda ake yi a yankin wato a yakin ko kuma a yankin attajirai mai wato rinjaye kenan 'yan ra'ayin rikau na wani bangaren birnin atlanta ana takarance kan wata kujera da na wato da 'yan republican suke rike da ita tun daga shekarar 1978 to amma daga bisani trump ya bi sahun masu bin kadin wato sabi ta wajen amfani da wato kwamfutarsa inda ya yi ceceka wanda ke kan gaba a kan takarar da mutane goma sha takwas ke yi wani sabon ɗan jam'iyyar democrat ne da ake kira wato john ossoff wanda wani wato mai fim ne kuma wato tsohon hadimi a majalisar tarayya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar ba da kariya ga farare hula ta civil defense a najeriya ta kama wasu mata guda biyu da ake busu zargin 'yan kungiyar boko haram ne a lokacin da suke kokarin kai harin kunar bakin wake a lokacin da ake bikin faska ta wannan shekara wato a birnin maiduguri kenan ga wakilinmu haruna dauda daga birnin maiduguri da karin bayani waɗannan 'yan mata biyu dai dukkanin su yan shekaru goma sha biyar biyar ba amma suka ce dukkanin su sun yi aure sau uku kafin a dinga kashe mazajen su ɗaya bayan ɗaya wasu su kuma ba san ma inda mazajen na suka shiga ba kuma dai irin ƙarin bayani da kuma yawa manema labarai game da waɗannan 'yan mata wannan 'yan matan da kuka gansu Fatima da Amina wanda aka kawo su cikin tashan Borno Express nufin su yi ta'asa shine muka kamo su za ga ita fatima aurenta uku mazajen su uku ita ma wannan ita ma su uku ta yi aure ah, ita fatima tana da juna biyu kuma abin allah wade ah, tana tare da wannan mugun ciwo a bincikenmu da muka gani a kungunan nuna muku takardun asibiti su kama su a tasha ne an zo an aje su a san lokacin hutun easter akwai nufin da ake so a yi a nan tashin jama'a masu tafiya za su taru aka ce su zauna za a je a kawo abin da ake so a yi amfani da su kamar waɗannan mata an magana cewa ɗaya daga cikin su mata na auren ɗaya daga cikin komandojin boko haram kamar kun gano wannan binciken da kuka gudanar eh kwarai ko da bakinta ta faɗi ta ce mamman nur dama ta samu lokaci za ta je har sa kuma take kiran mu harna ai kaga amma ta ki hutowa ta faɗa muku lokacin ba kawo su sun ki cin abinci sai da muka tallashin su da komai sannan suka da suka fara cin abinci. Na kuma zan tada waɗannan 'yan mata da suka tabbatar mai da bakin su cewa kowace daga cikin su ta yi aure da yayan ƙungiyar Boko Haram ɗin har sau uku uku amma yanzu akan sun gaji da irin wannan lamarin ne. Ba ma dai abin da suka shaida mun. Me sunanki? Fatima Muhammad Kabir. Okay, me kika zo yi a cikin Maiduguri? a na so ni ne don in huta in ji daɗin rayu har tsawon wata nawa ko shekara nawa ko ya san bisa shekara na biyu ne a kin taba aure aka ce a nawa san bisa ma eh insha eh, na na aure na ma uku ma a san bisa da da su waye kika yi auren ɗayan sunan shi Abdurrahman amma shi ya je kasan waje aka ce eh ɗayan kuma sunan shi malabi shi din hmm. aka ce bincike ne ya je hmm. amma shi din yana wana bauchi hmm. yanzu haka yana bauchi ɗayan kuma ni ne na bar shi na kamar an taba kashe mutane a gaban ki ganin cewa kina tare su kina auren su har maza uku eh, na gani so daya din sun ce ana haddi wai ya sha kwaya ne sun kashe sun yanka na gani a wani gari a can sambisa a wannan a dajin sambisan kenan eh a dajin sambisan sabil huda sabil huda kun taba haihuwa da su a'a ni yanzu haka ina da ciki ne ban haihu shekaran ki nawa shekara na goma sha biyar ke fa amin sunan nake amina salisu sun kai mu handa guri kamar prison ne suka je suka aje mu a wani gari kenan a gulo ya ka shekara nawa yau shekara na biyu suka kai ni jeje shekara na goma sha hudu auren ki nawa aure na uku haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda ku madalla a gaida haruna dauda ana kuma ci gaba da cece kuce a kan kudaden kasashen waje da suka kai naira miliyan dubu goma sha biyar wanda hukumar efcc ta gano a wata gida a birnin iko birnin wato jihar legas kenan wata kotu a birnin ikon ta bada umarnin cewa ajiye waɗannan kudaden har sai lokacin da za ta tabbatar da waye mai kuɗin a yayin da hukumar efcc kuma ta mayar da kudaden zuwa babban bankin najeriya wato har wannan lokacin har lokacin da za a kammala warware takaddama akan wake da kuɗin ga umar faruk musa da rahoto akan haka an je ambaci waɗansu mayan 'yan siyasa da waɗansu mayan gwamnati da ta gabata da kuma gwamnati a yanzu a cewa wai kuɗin nasu ne yayin da hukumar nia wato hukumar da ke kula da sirrin ƙasa da ƙasa ta najeriya take ikirarin waɗannan kudaden nata ne a kan haka wata kungiyar da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wato national coalition for peace and mobilization karkashin jagorancin dr ahmed saleh ta ce lokaci ya yi da ya kamata a tantance gaskiyar wanda ke da wannan kuɗin bisa ga kafa kwamiti na musamman domin tabbatar da gaskiya na waɗanda ke ikirarin kuɗin nasu ne to mu a ganin muna ganin cewa dama wannan kudaden kamar ajiye su na zaɓe ne ko siyasa da za a yi da wannan ta wuce ta dubu biyu da goma sha biyar. To daga haka ɗin ne muka sake wata da binciken mu muka zo muka ga cewa wannan abin da yake fama da shi dinnan kamar wata hanya ne aka biyo tun da dama can muna ta kora su muka ce wayan na gwamnati ne ta su a kawo wanda za su zo su sabbin mutane aka ci aka bar su to aka aka kwanta ni bayan wannan shugaban NIA din nan cewa saboda ya dan musu wasu wato kamar coverage ake cewa yadda za a yi da ga cewa a ce nasu ne saboda ga yadda za su yi a ga cewa an rufe musu wannan ah, maganar din to amma gaskiya maganar ne mu kira muke yi da babban murya cewa ya nada kwamiti na musamman wanda za a yi bincike wannan jam'iyyu din da suke cewa dama kudaden su ne ya aka yi lokacin da ake wannan ba da jawabi ko ake cewa briefing na ma'aikatar su sun saka shi cikin wannan ah, report din su ne Dr. Ahmed magana ita ce idan hukumar gwamnati ta ce kuɗi nata ne baka gani ya kamata a ba da wannan hakkin koda na wucin gadi ne kafin a yanke hukunci cewa karya ne wannan hukumar gwamnatin take ko kuma bata bi ka'ida na aje kuɗin da dai sauran irin zarge-zargen da ake yi ba a yanzu wanda shina ta kawo rudu da hayaniya a cikin kokarin da ake na a tabbatar da gaskiyar masu kuɗin nan ko wanda ba nasu bane shi 'yan Najeriya suke ta sauri irin su wasu activists suke ta magana cewa shugaban ya fito ya yi magana jawabi a kai. Aka ce ba yadda za a yi mu shira muke muka ce ba yadda za a yi sauri a gaggauta a wani jawabi a yanzu. Dole sai a bincike a ɗauki lokaci a tabbatar da kira wannan agency ɗin kuma kiran na ba za ta yiwu ba sai an nada wata kwamiti ta musamman daga gwamnati tarayya a zauna sai a bincike ya aka yi wannan kuɗin kuɗin nan nasu ne ya aka yi kuɗin da kuma aka je aka ajiye ta wani hugu daban an bar ofis su da su suke da tsaro fiye da wancan wurin kuma kafin su iya e su je can ɗin an sun riga sun dauki mataki na musamman na bincike da wasu abubuwa kafin su je wurin ina ma'aikacin su wanda suke tsare suke lura da kuɗin nan. gwamnatin tarayyar najeriya tana nan tana jiran a tattara rahotannin da ta bukaci a yi kafin a yi wani matsayi ko a yi wa al'ummar najeriya bayani umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Kuɗi a a gaida Umar Faruk Musa a ƙasar Ghana kuma a ranar Litinin ne mataimakin shugaban ƙasar Dr. Mahmud Bawumia. ya ambato nasarori da gwamnatin shugaba na akufa ado ta yi a daidai lokacin da take cika kwanaki ɗari bisa ragar mulki jawabin dr baumiya a cewarsa wato sun yi nasarori 300 tsakanin kwanaki 100 akan mulki wannan abu dai ya janyo ra'ayoyi daban-daban a nasa fahimta kuwa imrana abubakar mai inkiya wato malam bawa ya yi sharhi a kan wannan batu yana ce mana idan ka duba akwai al'aura da ita gwamnati ta ɗauka cewar za ta maido da allowance na wato titoci da masu abin sana'an jiya wato nasu nasu kenan duka an maido da waɗannan allowance ɗin kuma akwai alkawarin ta dima wato cewar za a sami wato karatun babban sakandare senior high school kenan kaga za a fara shi a wannan shekara wato idan ka duba akwai alkawura da ita gwamnati ta yi wanda kasafin kuɗin da aka gabatar za ka ga an sa su a ciki to kaga a nan a iya cewa ta sami nasara kwarai da gaske to amma maganan kalubale da kake magana a nan kaga akwai wata runduna da ta kunno kai dan bangar siyasa delta force kenan akwai kuma wata ma da ta kunno a yammacin kasar nan da ake kira abin nan western crocodile to waɗannan abubuwa to ni wanda make bani tsoro shine na western crocodile din nan ganin cewa to a nan ne ake da wato albarkar man fetur idan kai la'akari da irin abubuwan da ke faru a najeriya to nake ganin kamin ya kamata ta hattara kwarai da gaske kada tun ba a je ko ina ba irin abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe ya faru a wannan ƙasar tamu. Irin kalamai da ainihin mataimakin shugaban kasar eh. ya yi yake cewa kwanaki ɗari da suka yi sun samu nasarori ɗari. Me za ka iya cewa kan irin batutuwa na? Eh to duk baki daya eh to nasarorin kenan da a iya cewa dai sun samu alal hakika domin idan kai la'akari da maganar da shi mataimakin shugaban kasa yake kaga ita wannan gwamnati ta NPP ta kafa tarihi da sauran gwamnatoci a baya da basu abin nan ba idan ka duba kafin a samu watanni uku da hawa kan karagar mulki ta iya ta fito da ministoci gabaki daya da su da komai gabaki daya wannan wata nasara ce da a iya cewa eh, ita wannan gwamnati ta samu to yanzu bari mu duba kamar lamarin tsaro da kake magana kana ganin ta wani hanya ce kamata wannan eh. gwamnatin ta fito ba wannan abu ito eh kaga alala ika wannan al'amari dole gwamnati ta yi tsayuwa ta daka kwarai da gaske ta tabbatar da cewa doka zai yi aiki sosai sosai domin waɗannan ƙungiyoyi a cikin wannan gwamnati suke kunno kai ba wasu ƙungiyoyi ne 'yan tawaye ba a'a wasu ƙungiyoyin da suke gani kamar a musu alkawari cewar za a sama musu aiki suke ganin kamar an yi naɗe-naɗe ba a waiwaye su ba to ina ɗaya daga cikin abubuwan da ya harzuka su suke son su dama lissafi to wajibi ne gwamnati ta yi tsayuwar daka ta tsaya da kafafunta da tabbatar da cewa kowaye yake so mata abin da shiga hanci da gudunjume ta fiyato shi ga baki ɗaya don kowa da kowa ya gani. To da a da Malam Abubakar wato imrani kenan ko kuma Malam Bawa. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha tara na dare kenan to ga kuma shirinmu na gaba demokaradiyya demokradiyya a yau Cikin shirin wane ne amfani da yara a zanga-zangar rashin biyan albashin malaman firamare a jihar Taraba? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu haramu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ba shakka Najeriya ba Afirka ta kudu bace ƙarƙashin mulkin wariya wacce a 1976 'yan sanda suka buɗe wuta kan ɗalibai da suke zanga-zanga a birnin Soweto suka halaka biyu suka jikkata wasu da dama. tilasta da tausaya malamai da suka yi shekara ko kusan haka a jihar Taraba ba a biya su albashi ba. Duk da haka masu sharhi suna ganin an yi ganganci ko rashin tunani na saka yara ƙanana kan tituna suna zanga-zanga a madadin malamansu domin kome na iya faruwa. ga shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Na baya bayan nan mako shine zanga-zangar da yaran makarantun firamare suka gudanar a Jalingo fadar jihar. muke zanga-zanga ya to wai ko yasa waɗannan malaman ke amfani da ɗalibai a yanzu ga ta bakin wasu malaman da ma suka jagoranci jerin kwanon ai wannan zanga-zanga ne wata takwas ba biya mu albashi ba kuma babu labarin ranar da za a biya mu wannan albashi kuma muna aiki ba mu san dalilin ne sa aka hana mu biyan ba mu ga alaman biyan ba ne an ce ana bincike akan bococin mu har yanzu ba mu ga alaman cewa za a biya mu ba gaskiya muna wannan zanga-zangan don gwamnati sun ki su biya mu kuɗin mu abu malam mu muna da iyali muna da 'ya'ya haba yanzu watanni nawa akwai masu wata goma sha biyu sha hudu kamar ni mai magana ina wata tara yau ba biya ni ba me zan ba 'ya'yana mun ga mun ta bi da soki tun yaushe muna ta bi wannan batu dai ya mako har zuwa gwamnatin jihar taraba inda ko ta bada umarnin dakatar da wasu shugabannin makarantun firamare da ke fadar jihar su tara bisa abin da ta kira wasa da rayukan kananan yara honorable samun audu galadima na mako cikin kwamishinanin hukumar bada ilimin bai daya a jihar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki ba ka nan su suka da musu a cikin titi ba ka nan to su tsayar kana suka je kan hanya ka a biya yara kana salari abin da iya mun kai su mata to kudi ta da su ku da su yi demonstration su an tija su kare amma suka sa yara gaba yara wa pitiable site in the street this is this is a this is a child delinquent child abuse ne hadakar kungiyar malaman najeriya in unity jihar taraba ta yi fagum da bakinta yau ko mai iyaye ke cewa game da wannan zanga-zangar lumanan da yaran suka yi suna na abubakar bashir to malam abubakar bashir ya kaga zanga-zanga da yayan ku suka yi eh zanga-zanga an yi shi amma gaskiya bai kyauta ba tun da yara kanana aka sa kan titi ka suna ihu to kaga haka bai kyautu ba amma malamai suna da gaskiya ta gefen gwamnati ba duba musu hakkinsu ba ya kyautu a biya su hakkinsu ba mu je daɗi ba abun da sa ka sa yara kanana kan hanya gaskiya mun kuma ba mu ji daɗi ba kan haka na tambayi barista modibo bakari masanin shari'a shin akwai abin da tsarin mulkin najeriya ya faɗa ne kan hakkin yara eh tsarin mulkin najeriya kamar sashi na daga talatin da uku har zuwa da hudu biyar har shida duk wani yancin dan adam wanda aka bayar a babi na hudu na tsarin mulkin najeriya na 1999 constitution chapter 4 ya an ba shi ya ba mutanen manya kawai ba ya hada har da yara saboda haka yara suna da yanci ko malamansa suna da yanci su sa yara su fita kan tituna suna zanga-zanga saboda gwamnati bata biya malaman albashinsu ba? a to ai kasan shi zanga-zanga da kansa an sa shi ne a cikin wani barayi ne na wato collective agreement na tsakanin wato kontragi na tsakanin malaman makaranta da kuma gwamnatin da suka ɗauke su aiki. Eto, shi ne da kafari primary ya bani mamaki domin karkashin Child Right Act hmm. na dokar Najeriya wanda take 2004 hmm. na Laws of the Federation of Nigeria wato dokar da ta ba yara 'yanci na kare wasu haƙoƙin yara wanda bai shafi manyan mutane ba yaran da kamar yadda aka ba da tarifi su daga haihuwa zuwa shekara goma sha takwas ƙasa da shekara goma sha takwas to suna ƙarƙashin wannan dokar ne wannan dokar ta samu asalinta daga children and young person, act law tun zamanin tura tun wato mulkin mallaka aka yi ta sabunta ta har zuwa yanzu da muka samu namu dokar to akwai waɗansu hakoki da yara suke da shi a wannan dokar hakokin sun taru kamar haka na ɗaya suna da inci ba za a sa su aikin ƙarfi wato hard labor kuma ba za a sa su aikin da ke hatsari ko alaman hatsari wato risk ko kuma vulnerability wanda ake kira a turance ko kuma aikin da ke da alamun fasikanci a ciki inda ake batsa da kuma wasu abubuwa da suka shafi rashin muruwa a irin wannan ba za su shiga ba. To saboda Eh, zanga-zanga na iya shiga ƙarƙashin ayyuka da um, suke da haɗari? Eh, zanga-zanga idan ka ɗauki ta wani fanni wato ana kiransa peaceful demonstration hmm. yadda aka saba faɗa hmm. wanda a gargashin tsarin mulkin Najeriya na sashi na arba'in wato right to peaceful assembly and association. Hmm. mutane suna yin sa a cikin zanga-zangar lumana. To amma komi na iya tasowa a wannan na ɗaya kenan. ga babban mutum zanga-zanga ba aikin hatsari ba ne amma ga yaro da yake bai san bai kai shekarun tamizi ba ba zai iya san menene abun hatsari a wajensa ba ba zai iya mallaki hankalinsa ya gane menene ya kamata a yi a kowane lokaci ba irin wannan bai kamata yaro yana ciki ma kwata-kwata ba haka idan aka sace haka an tawaye masa haƙi a ƙarƙashin wayannan dokokin da muke magana to saboda haka waɗanda suka sa su kuma ana zargin cewa watakila malamansu ne suka sa su saboda a matsawa gwamnati lamba wannan malaman sun keta yancin waɗannan yara eh, sun keta yancin. domin yaran nan duka biyu iyayensu ma ba su da izini ko da da sanin su ko da da izinin a ɗauki yara a kai su fage irin wannan na gwagwarmaya domin gwagwarmaya ce ko da ta lumana ce bai kamata a kai su wurin ba. Um, barista Modibo sakamakon bayanai da kai na karya dokoki da ake da abin nan ita gwamnatin jihar Taraba ta ɗauki mataki na dakatar da bisa abin da na fahimta kamar tara daga cikin shugabannin makarantu da ake zargi su suka jagoranci yaran nan suka fita suka yi wannan zanga-zanga. Shin a ganin ka wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya dace da laifi da su ake zargin malaman suka yi? To ma umul na abu malamai sun yi kuskure. kuma wato abun da ake kira desperation idan ka sa ma'aikaci ka tirsasa ya kai wani manzari na rayuwa wanda shi ma kila ma a samu yaran su ma suna cikin zanga-zanga yaran su na cikin su mana cikin wannan abu to gwamnati kuskuren da muke samu a ƙasan nan ba a damu da tsarin mulkin najeriya ba ba a damu da dokokin da suka assasa tsakanin su na wato labor law da dokar kwadugo wanda take hada ma'aikata da gwamnati ba in aka tashi a sauya yake su kuma in ka dubi labor act na 2004 na Najeriya hmm. wato dokar da ta shafi batun kwadugo a kasar nan gaba kida hmm. biyan albashi na ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗa na wannan dokar da fida kuma kowane irin aiki da ake yi akwai sharuɗa na biya akwai kuma sharuɗa na aiki hmm. malaman nan an daina biyan su albashinsu sun kai wani matsayi ga dalilin ba domin sashi na sha takwas na tsarin mulkin najeriya 1999 batun provision na wanda ake cewa na wadatar da ilimi kyauta a kowane bangare ilimi ba zai samu ba sai in an samu malamai kayayyakin aiki kawai da kuma makarantu gine-gine da sauransu ba su ne ba da ilimin kawai ba rashin sanin makamar ko kuma su kansu malamai din sun shiga wani aka mai wuya don haka ba daidai ba ne su ɗauki yara su sa cikin wannan halin amma kuma gwamnati na da haƙƙi su tabbatar sun kare mutunci malamai din nan su ko malamai su dawo su kare mutunci ƴaƴan mutane da suke garacen su hatta da ƴaƴan su malamai din ma mm. suna cikin wannan abu don haka har yanzu maganan nan tana kan gwamnati gwamnati ba su da yanci ko kaɗan su ci wani hukunci akan malamai din nan ba su da yanci kwata-kwata idan gwamnati suka ce za su dauki mt a za su yi wani mataki sai dai a yi reciprocity su ma su nuna me suka yi wa malamai din me suka aiwatar tukunna to gwamnati ba su da dama ta yi wannan political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya a yau da wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Modibo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne da daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice, gwamnatin Trump ta tsara tsauraran matakan tunkarar Koriya ta Arewa cikin 'yan kwanakin nan. Firaministan Turkiyya ya mai da martani jiya talata ga masu saka ido na tarayyar Turai waɗanda suka yi zargin an yi magudi a zaben raba gardamar ƙasar. shugaban amurka donald trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan wani umarni na ɗaukar amurkawa aiki da kuma sayan kayan amurka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi za ku je mu dauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka da sidi da ya bada umarni da kuma injiniyan wato mark ferguson baba ya kuma ƙirƙe sallama da ku a huta lafiya.